ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musu. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa ɗan adam. Shirin namu na wannan mako zai ƙetara ne zuwa jihar Diffa da jamhuriyar Nijar inda a can ɗin ne kuma hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNHCR tare da mahukuntan jihar ta Diffa da kuma sauran masu ruwa da tsaki a jihar har ma da masana na ƙasashen kamaru da Chadi da Najeriya. Najeriya suka gudanar da wani taro domin ɗaukan wani mataki na ƙara ƙarfafa ci gaban karatu ga 'yan gudun hijira na ƙasar har ma da ƙasashen ƙetare da ke zaune a jihar ta Diffa wayanda rikicin ƙungiyar Boko Haram ya haifar. Ba tare da na ja ku da nisa ba zan mika ku ga wakilinmu Harun Sule domin bayyana mana yadda wannan taro ta kasance a jihar ta Diffa. Harun gare ka. Jihar Diffa ta kasance wata cibiyar da ke haɗa 'yan gudun hijira na ƙasar har ma da na ƙasashen kasashen ƙetare wanda rikicin kungiyar Boko Haram sa suka baro matsugunan su na asali to sai dai iyalai da dama ne daga cikin 'yan gudun hijirar ke zaune a nan jihar Difa wanda kalubalen rashin tsaro kasar karatun su a can yankunan su da suka baro dangance da haka ne sa hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNHCR ta gudanar da wani muhimmin zaman taron masu ruwa da tsaki a nan jihar Difa da zumar ƙara bunƙasa harkokin ilimi ga iyalan waɗannan 'yan gudun hijiran domin samar musu da makoma ta gari. zaman taron da ya samu halartar mahukuntan jihar ta difa tare da masana gami da sarakunan gargajiya da wakilan 'yan gudun hijira har ma da kasancewar wakilai na musamman daga kasashen kamaru da chadi hashim murtala jami'i ne a hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya unhcr a nan jihar difa ya yi ƙarin bayani yana mai cewa kusan difa 'yan hijira sun zo shine kuma an ga mutane da suka baro wazarin su allah ya jarabce su da wannan tashin hankali kuma kun ga wannan taron hadda masana na cameroon su ma sada cikin wannan taro masana na chad duka sada cikin wannan taron su ma 'yan jami'o'i sun zo kenan kaga wannan tunanin da zami za a samu alheri a cikin shi kuma ilimi zai fito da mutane da allah ya jarabta da wannan tashin hankali na yaki da ma dai wannan ba shine karo na farko ba da hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya unhcr ke dafa hukumomin jihar ta difa Ridwan Ahmed Muktar dan asalin Najeriya ne da kuma ke zama wakilin sansanin 'yan gudun hijira na Sayam a nan jihar Difa ya yi ƙarin haske a lokacin da ya halarci zaman taron yana mai cewa UN HSR tare da gwamnatin Niger su yi mana kokura bisa irin wannan kategori na yara wanda da su na yin karatun su a can sai wannan rikicin ya tare da su da suka zo na level da kake da doka daga wurin a kai ka gaba daidai karatuka wanda ya kamata yi style style style daban-daban duka akwai a cikin kam na siyan akwai eh, traditional akwai franco arab akwai college na angle akwai cikin siyan zaka samu college na tralink a niger cap shine na wuri na farko da aka yi lokai mun gode alhamdulillah al'umma niger sun ba mu haɗin kai dare bisa dare ilimi tuka wanda suka fada duka hasara kacin kokarinsa suna bamu amma inda gizo ki saka wanga ilimin da aka ba yara mu in sun yi karatu na na abun yi sauran kuma in su karatu suna so su ci gaba kakanin ina da za su samu bars wannan nashi na abubuwa wanda mu kuma muka zo da shi a nauyi a bangaren ilimi a nashi bangaren dr ahmed bashir masanin ilimin zamantakewar dan adam ne a jami'ar jihar difa ta jamhuriyar nijar da kuma ke zama ɗaya daga cikin masanan da suka nazarci wannan taron ya yi ƙarin bayani akan yadda karatun ɗalibai na 'yan gudun hijira ke ci gaba da samun karbuwa har ma a cikin jami'o'i abin da ya shafi ilimi alhamdulillah gudun hijiran nan da suka yi taso suka zo akwai lokacin da ana yi eh, competition na digiri musamman wanda ya shafi gudun hijira wanda hasayar yake shi bayan wannan na Nijar an yi ake cewa bak wannan an yi da su suke yi kuma cikin wannan tafiya akwai jami'a na Difa da na Geneve wanda suka bude wani hanya wanda ana koyarwa yara musamman na gudun hijira eh, ta ga hanyar naura shine ana ce mishi in zone eh, wancan shekaran da ya wuce an samu talibai hudu wadda suka yi karatu kuma akwai language competence da ake yi a can ana koya english ko wani turanci haka domin su gane kahin su shiga cikin karatun kuma wannan shekara ma mutum talatin da wani abu an ka doke su wajen in zone kinnan wanda suke nan ga yin karatu bana cikin su kuma akwai wanda suna samu suna ta yi har turai su ci gaba da karatun nasu to sai dai an zaka dalibai da dama ne na yan gudun hijira daga kasashe daban-daban musamman na tarayyar Najeriya Nijar Kamaru har ma da kasar Chadi wanda hararen kungiyar Boko Haram zanto silar dakatar da karatunsu a can yankunan su da suka baro. Malama Falmata Kyari ɗaliba ce daga Maiduguri tarayyar Najeriya da ta tsinci ta a irin wannan ibtila'i na rashin tsaro da ya addabi yankunan su. Yau da kusan shekaru goma tana zaune a nan jihar Difa. Ta yi min ƙarin bayani bayan kasancewarta a zaman taron tana mai cewa. In aka taɓo ilimi ciki na rawa yake tun da dai ni na yi karatun amma muka gudu. Kasan wasu daga can akwai wanda suka gaba sakandare takardansu ya yi kyau wanda suke neman su je su yi diploma har ma su je su yi digiri su wuce wannan ajin da suke ciki to hakan nan kariya ya zo gaba daya abun ya zama babu muka zo muka zauna duk wanda kaga ba da ilimi aikin da zai yi ma ba zai iya yayi eh wanne ya kamata wanda zai taimaka rayuwar shi to shine muke fatan Allah ya sa wannan gwamnati ta ji mu da kunnan basira ita ma na ta bangare majalisar matasa ta nan jihar Difa na taka muhimmiyar rawa sosai wajen kula da al'amuran matasan jihar har ma da na kasashe makwabta wanda rikicin cikin kungiyar Boko Haram ya tilasta barin matsugunan su abdulnasir Nasir Umaru shine mai kula da harkokin watsa labarai labarai a majalisar matasa ta nan jihar Difa. Jim kaɗan bayan ya amshi gorin gayyata a game da zaman taron ya nazari kan zamantakewar 'yan gudun hijira har ma da yanayin tasirin karatunsu ya yi ƙarin bayani yana mai cewa. Yau ina tabbatar maka cewa gayyatar majalisar matasa ma a wannan taro mu zo mu tofa albarkacin bakin mu vraiment ci gaba ne sosai da sosai kuma ina tabbatar maka da cewa yanzu mun kai wani lokaci wanda za a cewa 'yan hijiran nan da kuma deplace da kuma mutanen gari wani lokaci ba kama iya bambanta su to ka ganin dai a fannin zamantakewa vraiment ana samun ci gaba kuma a fannin karantarwa ma ka gani akwai wasu yan hijira wanda suka zo tun 2018 zuwa yanzu sun shiga cikin yan gari sun yi karatu yau wasu suna na suna lise sun ta yi terminal wasu suna école de santé wasu suna nsp Ecole normal ka gani an samu wata cuɗanya da ci gaba ta cikin mutane wanda wasu manta ma suke da cewa su yan eh, gudun hijira ne ina da yakin ta zaman kwalliya tana nan gaban kudin sabuni. Daga bisani Dr. Ahmed Bashir masanin ilimin zamantakewar ɗan adam ne a jami'ar jihar Difa ya yi kira kamar haka. Shugabanni kiran da muke musu ya kamata a hada karfi da gwiwa kasashen mu duka. Dama mutanen duka al'umma guda ne. Ko kana Niger ko kana Najeriya ko Chad Cameroon ya zamanto al'umma guda ne. Kuma lokacin da mutane suka yi gudun hijira suka zo cikin jihar Difa mutane sun karbe su da hannu biyu. Abinda muke kira gwamnatin namu masu tashi su kama ma mutanen nan wanda suna so su koma cikin garin su na ta'adda a kama musu su koma wanda kuma ba su so su tai suna ya su yi zaman shi kowane gari sai dai a bi kaida cikin doka na nagarin da saka zamana a cikin shi shine kwanciyar hankali kuma Allah sa mutane sun gane kuma za mu ci nasara wannan tare mu duka da 'yan gudun hijira da gwamnatin da 'yan projekin da malaman da taliban duka. Batun bunƙasa ilimi ga iyalan 'yan gudun hijira na cikin gida har ma da na ƙasashe makwabta wanda rikicin ƙungiyar Boko Haram ya tilasta barin matsugunan su na daga cikin ayyukan da hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNHCR ta kwashe shekaru da dama tana yi a nan jihar Difa. To masu sauraro a nan ne shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilinmu na jihar Diffa a jamhuriyar Nijar. Harusula Rashidu. Da kuma jami'ar da ta ba da umarni da daidaita shirin Julie Leather Gresham naku Babangida Jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon. Can ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa